ce wa kowa wanda ta hannu shi da wa hadisul bifadi abdullahi uddu a sunan kabila ne halifin libani abdulnafin shi kuma kama a ce baran suna shina barantaka gare su wannan yake assalamu alaikum don allah kun ji abinda maluma ko kuma ɗalibai abokan karatu ke roƙo ga masu kabbara ko mai kabbara suna roƙon shi shi kabbara saboda kabbara wasa ne da sunan Allah to kabbara dai ba wasa ne da sunan Allah ba ba shi zama wasa da sunan Allah sai dai manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani lokacin da ya kasance sahabbai da aka dawo da yaƙi na haibara sun ha kasance idan suka hau tudu suna cewa Allahu akbar in suka sauko suna cewa Allahu akbar sai ya ce irba'u ala anfusikum ya ku jama'a irba'u ala anfusikum ku sassafta makawunan ku ko innakum mata da una asamma ba ku kiran kurma wala ama ba ku kiran makaho fa innakum tad'una sami'an basiran kuna kiran wanda ya kasance mai ji ne mai gani ne don haka mai zikirin Allah ki sassafta shi kasa kasa ba sai ya daga da shi ba Allahu akbar zikirin Allah ne kuma wannan Allah aka shi ba wani ba don hakan ga duk mai zikirin Allah ya sassafta shi kaɗan kaɗan kashi daga da ce sama wannan nasifa ce aka yi ga masu tabbar bai kamata yana wasa da kabbara to an yi bayani dai game da sha'anin kabbara ita ah, kuma abin da annan ah, insha Allah amin wanda ya ce to Allah malami ne ne hukuncin yin zikiri yin zikiri ana rawa ko kuma ana kide-kide wajen zikiri ko yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin kayan disko haka to shi dai zikiri ana yi ne cikin natsuwa cikin kawaici cikin halwa da abin da ya kama da haka nan amma sa kayan a kiɗi ga zikiri wannan haram ne ba za a sa kaya na kiɗi ba ga zikiri amma game da abin da shahi majalisi ko waƙe-waƙe ne bin manzo sallallahu alaihi wasallama ba laihi dan an sa wasu kaya na kiɗi kamar irin bandiri irin bandiri ana sa shiga ainihin yabon mazo sallallahu alaihi wasallama saboda bayi waɗanda sun kai ɗala albadarin alaina na min sani wada'i sun sa sun yi da bandiri sannan kuma ainihin bayi waɗanda suka yi ba waƙa ta na hannu jawarin min banin najjari ya za muhammadu min jari su ma sun yi da kayan kiɗi kayan kiɗin nan amma bandiri ne ko kuma abin da shahi ce irin odu haka ana yi da odu kuma ana yi da bandiri amma ba za a yi da kayan kiɗi waɗanda kasance masu ɗauka hankali ba ne kamar irin su piano kamar da wannan mai azawajiru an iktirafin ka baya ya bayani ya ce duk kayan kiɗi wanda ya kasance na fiyano ne hakan ta cikin littafin shi ibn hajjin alhaitami cikin azzawajir an iktirafin ka baya iri nashi ya labdanta da fiyano ce duk kayan wasa irin na fiyano haram na sauraren su kuma haram na kiɗi da su ga dukkanin musulmi ya ce amma waƙar da mutum ka yi shi ta da gida zuwa gona ta yi shina wa kai ne waƙa ko kawa wani waƙa wannan bai da komi kuma wannan shehu usmanu faido ta game da hullahu bi rahmatihi ya baya zunuka akan waƙe waƙe wanda kasance suka halalta bai wanda ba su halalta ba waƙa ta yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ta halalta ko da bandidi ko ba da bandidi ba waka ta yabon mutane ta halatta ko da bandiri ko ba da bandiri ba muddin dai waka da za a yi ba waka ce wadda ke fidda mutane daga cikin wa Allah da'a ba ta zura mutane cikin aiki na sabo amma duk waka wadda kasance ana zaburar da mutane ga ayyuka na sabo da ita ko kuma ana fishe su daga cikin wa Allah da'a da ita to irin wannan waka ita aka haramta wannan yace yana tambaya a cikin wani hadisi wanda kala wa ce wa ahsibuhu ina zaton shi da duka ji an ce ahasibu ina zaton haka manzon Allah ya ce ko kuma ina zaton haka sahabi ya ce ya koma cewa da aka ce yadda shina biya umarni da Allah ba shi a cikin alqur'ani fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfiruhu ya koma shi a ya eh? ce ina ganin kamar fassara ce ga mafalkin shi saboda manzon Allah ya ce na ya mafalkin na ya saje da ɗini wal ma'i akan ruwa da laka to shi na kasance gabanin a ƙari sallah da manzon Allah ya roƙi da mazo Allah ya roƙi Allah sahabbai suka ce mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saje da dugoshin shi da laka hancin shi da laka shi ce batuhu har mu haga laka ga arna batuhu wata ainihin yawan hanci ne to wannan tazdiqal ru'yahu gaskata mahorkin mazuna sallallahu alaihi wasallam mahorkin da ya gaskata maududi mun yi ta bayani ne a cikin addinin musulunci maluma sun yi bayani akan maududi abu na mai kyawu shehu usmanu fori ta game da hulawa bi rahmatihi ya yi bayani ce maududi bid'a ce hasana amma yan hala an kulle ma'asiyatin in yau ta daga dukkanin aiki na sabo haka nan ma abinci wanda ake dafawa na mauludi shi ma ce bid'a ce mustahsana bid'a ce mai kyawu in ya kasance ba ta kalifi ciki kuma wannan mun yi bayani haka magabata suka tahi irin su ibn taymiya radiyallahu anhu ya bayani akan cewa maulidi in ya kasance ba wata banna ciki ba hawacin mata da maza ciki bid'a ce mai kyawu abincin da ake dahawa shi ma bid'a ce mai kyawu kamar da magabata suka yi bayani wannan wa Allah ina hukuncin matar da ke sallah amma idan ta yi rukuni ko kuma sujuda sawun talafi na to shi na maluma sun yi bayani akan hitowar sawu bai bata sallan mace abinda aka ce kawai wa'a a dabbe bi sadariha ta mai da sallah saboda bayyana gabanta cikin sallah amma ban da adarafu in adarafu na wannan a makaruhi ta yi wasu maluma suka ce ta yi haram abinda aka ce ma adarafu kamar wuya da zira'in hannu da zira'i na kafarta Eh. wai ko ana karɓar bayanin likita akan wanda ya riga mutu a cikin magada guda biyu to ba za a karɓi bayanin likita ba ga wannan saboda al'amari na rufaffe ko ya dibiya cewa ne fara mutuwa ba za a yadda da wannan ba ta sallah asuba ko da ya falka rana ta haihu ce yana halatta wanda ya falka rana ta hito ga subahin ga rakatar fajiri zai fara da subahin sunan shi rakatar fajiri zai fara da subahin bayan ya kara subahin shi kawo rakatar fajiri wannan ita arewa da an karuto an malikin da ku an Hmm? a yana tambaya a kan cewar da aka yi Allahu zatan Allahu zatun la sifatun Allah zati ne ba sifa bane abinda ake ce masifa abinda bai tsayuwa da kai ne kamar yanzu haske ko fari ko baki kaga fari sifa ne ya sabka ga wani zati fari wanda aga jikinka farin nan sifa ne jikinka shine zati to Allah zati ne ba sifa bane abinda sa aka yi wannan saboda kauce ma mashaba hudawa da nasara masu da'awa fululi shi su hudawa da ittihadi masu cewa Allah sifa ya sauka ga Isa don hakan ga sai kasance Isa ya zama Allah